dandalin VOA. Assalamu alaikum bari fara da zaben gwamna a jihar Ekiti. Da sanyin safiyar yau Asabar ne dubban ɗaruruwan masu kaɗa ƙuri'a suka fito zuwa rumfunan zaɓe don tantance sunayensu don su kaɗa ƙuri'unsu ga wanda zai zama gwamnan jihar Ekiti ga wasu da ni kicibis da su a mazaɓar Odo Otu Ward 5 da ke cikin birnin Ado Ekiti a wajen tantancewar. Sunana Jamilu Adamu Kuɗi Koko. Eh, jama'a Jamilu na ganka cikin layi an tantance ka? Eh insha Allah an tantance ni. To wani lokaci yake a cikin layi? Gaskiya tun around 8:30 kuma na iskin layi kuma watan takwas da rabi kenan eh insha Allah to abin ba waya ba waya gaskiya ba matsala insha Allah to wannan kenan bari kuma mu je jihar Adamawa inda ake ta rigingimu tsakankanin yan majalisar jihar da gwamnatin jihar Murtala Inyako yayin da dambarwar tsige gwamnan jihar adama mutala yaku da mataimakinsa ke daukan wani sabon salo yanzu haka wasu kusoshin jam'iyyar pdp da ke abuja sun tabbatar da cewa da yawunsu ne yan majalisar dokokin jihar ke son tsige gwamnan da mataimakinsa bala james gilari dr umar ado wani kusa jam'iyyar ya ce kafin daukan wannan mataki sai da yan majalisar suka gana da su a abuja Ah, ni da su zo wajena na san sun ce mini kuma suna zuwa iri wajen iri na iri na ban san da wata wata suka ce suka kani ba amma sun zo wajena mun zauna da su na kuma mun magana da su sun gaya mini abin da suke ciki ni kuma na gaya musu ah, ra'ayi na kai. To me yasa ku goyi baya? A ah, saboda ya ku bai kamata yana gwamna da Balangilari ba. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar Brazil wadda aikin da ke gabanta yanzu na zuwa zagaye na biyu a gasar da take saukar bakinta ba shi da wani wahala kawai kunnen doki za ta yi da kamaru ko kuma mata babu bubuge kamarun kasar da ke haramar tafiya gida bayan kammala wasanta na karshe da brazil amma wannan gasa da ke cike da abubuwan ban mamaki brazil da ta fara shakar kamaru kafin wasan da za a yi shirin litinin nan a birnin brazilia yan wasan brazil din dai sun yi amana cewa yin wasa da kungiyar da bata da wani abin rashi wahalar wasan zai fi yadda ake zato za mu yi arangama ne da kungiyar da bata da wani abin da za ta rasa dan wasan bayan brazil david louis ya ce 'yan wasan za su yi kokarin nuna cewa za su iya yin wasan da ya fi wasanni biyu da suka a baya. A rahotonmu na masu ƙananan sana'o'i a yau filin dandalin VOA ya zanta da masu sana'ar sai da kankara dangane da yadda suke gudanar da sana'ar tasu. Ga hiranmu da ɗaya daga cikinsu. Sunana Ali Muhammad ya kasu, Ali Maza kenan. da ake ce sana'ar cold room da ke yi pure wata da ice block kankara pure water din kai ne kake yi eh, pure water din kuma kake sa shi zama ka ka shiwa mutane ah, shiwa shi muke yi a wurin masu buga shi a gun kamfanin mu da aikin mu kawai mu saka shi a cikin cold room ya sanyi mu sayar da mutane tare ne da dandalin VOA. Muna tafa da labaran wasanni da labaran hada-hadar kudade da kasuwannin hannayen jari da kuma tambayar mu ta yau a cikin shirin mu da ke tafe. A kasance da dandalin VOA. oyi daga karamar hukumar Baka jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Ra'ayina shi ne na magana 'yan matan Chibok nan to abu ne mai ban mamaki da gaske. Har da wasu ƙwararru aka ce an kawo amma har yanzu kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. To abun ya ba ni mamaki kadangare ko ya shekarar ruwa ba zai taɓa zama kada ba. Me ke faruwa a Najeriya ne? fitilin VOA.